Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a daidai wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 160 da kuma 25. Jama'a masu saurari kun mu a gundumar Columbia, Washington DC inda muke gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Masu saurari mu a yamai kuma za su iya saurari mu a kan gidajen rediyo kamar sarauniya amfani fara'a dalol niya da sauransu. masu saurare barkanku da warhaka barkanku da zaman saurare mu daidai wannan lokaci baba ya kuma makiri ne tare da naziru ahmed hausawa muke gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin da kanun labarai Firaministan Birtaniya Theresa May za ta gana da shugaban kasar Amurka Donald Trump a yau Juma'a a fadar White House inda shugabannin biyu za su yi wani taron da 'yan jarida na haɗin gwiwa. Ministan harkokin wajen Rasha ya ce zaman tattaunawan samun zaman lafiya a ƙasar Siriya da aka shirya yi ranar 8 ga watan Fabrairu an tura shi zuwa ƙarshen wata na Fabrairu. ministan kudin birtaniya philip hammond ya ce kasarsa za ta ci gaba da cika alkawuran da ta yi wa kungiyar tarayyar turai a yayin da za ta ci gaba da karfafa dangantakar harkokin kasuwanci da sauran kasashen duniya to bai ku ji labaran duniya za ku cewa wasu mazauna birnin new york sun bayyana ra'ayoyinsu kan manufan gwamnatin trump na ta sakeyar mutane da suke zaune nan amurka na san mutane sun damu na san family members sun damu masu yara sun damu inda yake ba su da takardu sun damu da zaman yaran su don babu shakka ba wani laifi game da yaran nan ga haife wannan yara to bayan wannan kuma za ku ji cewa wato kungiyar krista na 'yan siyasa a arewacin najeriya su kuma sun yi kira da gwamnati tarayya ta ɗau ƙwararren matakai na ɗaukan wato mataki a kan duk wanda zai yi maganganu wanda yake bai dace da ainihin addinan mutane da zai iya tada tarzoma a cikin ƙasar ba sannan bayan haka kuma muna da wato shirinmu na mahmud lalo wanda zai gabatar muku wato ta duniyar amurka amma kafin na ga cikakkun labarin Masu sauraro barkanmu da warhaka. Firaministan Birtaniya Theresa May za ta gana da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a yau Juma'a a fadar White House, inda shugabannin biyu za su yi wani taron da 'yan jarida na haɗin gwiwa. Theresa May ita ce shugabar wata ƙasa ta farko da za ta gana da Trump a Washington tun da ya ɗare kan karagar mulki. Dukansu biyun sun ɗauki matakan yi wa dangantakarsu da wasu ƙasashe kwaskwarima musamman akan harkokin kasuwanci shirin ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai da kuma fitar da amurka daga kungiyar kasuwancin kasashe goma sha biyu ta pacific da shugaba trump ya yi ya zama wajibi su yi shawarwari shawarwarin kula da sabbin yarjejeniyoyin harkokin kasuwanci a faɗin duniya baki ɗaya tsarin da theresa may take da shi na fitar da kasarta daga kungiyar tarayyar turai ya hada da bada muhimmanci akan iko kan shige da ficen baƙi duk da dai har yanzu bata bayyana hakikanin tsarin dokar ba a halin da ake ciki kuma ana tsarin tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaban kasar amurka donald trump da shugaban kasar rasha vladimir putin na ranar asabar wannan tattaunawa za ta kasance ta farko tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da aka rantsar da shugaban amurka sun tattauna amma bayan trump ya ci zaben shugabancin amurka na watan nuwambar da ta gabata Trump da Putin sun ce suna buƙatar daidaita dangantakar da ke tsakanin ƙasashen guda biyu lokacin da suka tattauna bayan zaben shugaban ƙasa. ministan harkokin wajen rasha ya ce zaman tattaunawar samun zaman lafiya a kasar siriya da aka shirya za a yi ranar 8 ga watan fabrairu an tura shi zuwa ƙarshen wata na fabrairu sergi lavrov ya ba da sanarwar ɗage zaman a yau juma'a a wajen wani taro a moscow da aka yi da wasu ƙungiyoyin 'yan tawayen siriya lavrov bai bayyana dalilin da ya sa aka ɗage tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya za ta shiga tsakani a geneva ba a farkon wannan makon turkiya da rasha da kuma iran sun kawo wasu wakilan daga gwamnatin syria da kuma kungiyoyin 'yan tawayen zuwa kazakhstan domin yin wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya da ya kare inda kasashe guda uku suka amince za su taimaka wajen sa ido akan tsagaita wuta da kuma yin aikin magance rikicin syria a siyasance labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Ministan kudin Birtaniya Philip Hammond ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da cika alkawarin da ta yi wa ƙungiyar tarayyar Turai a yayin da za ta ci gaba da karfafa dangantakar harkokin kasuwanci da sauran ƙasashen duniya. Philip Hammond ya faɗa wa 'yan jaridu a yau Juma'a a Brazil inda ministocin kuɗi na tarayyar Turai suka taru domin halartar taron da suka saba yi akan harkokin tattalin arziki da kuma harkokin kuɗi wato ECOFIN a takaice. ministan ya ce har yanzu birtaniya cikakkiyar 'yar ƙungiyar tarayyar turai ce sannan na zo nan yau domin tattaunawa da takwarorin aiki na ministocin kuɗi Hammond ya kara da cewa za mu ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar babban gurbi za mu ci gaba da mutunta dokoki da ƙa'idojin ƙungiyar tarayyar turai har tsawon lokacin da muke cikin ƙungiyar. An kashe magajin garin Kulbiyo da ke kusa da iyakar Kenya da Somalia a wani mummunan hari da 'yan tsagerin kungiyar al suka kai. wanda mazauna yankin da jami'an sojojin kasar suka tabbatar an kashe Muhammad tayari No a cikin wani sansanin sojojin Kenya bayan mayakan Al-Shabab sun kutsa sansanin da safiyar yau Juma'a. kamar yadda wani mazaunin yankin da kuma wani jami'in soji ya faɗa wa sashen somaliya na nan murya amurka no yana ɗaya daga cikin fararen hula uku da aka kashe a harin wasu biyu kuma sun ji raunuka kamar yadda mazaunin wurin suka faɗa wani jami'in sojin somaliya ya faɗa wa murya amurka cewa sojoji biyu sun mutu a yayin harin sai soja na uku da ya ji mummunan rauni mayakan al-shabab sun fita daga garin bayan sun kona motocin sojoji da kuma suka kwace kuma suka fitar da manyan motocin sojojin daga sansanin wani mazaunin wajen ya faɗa wa muryar amurka cewa ya ga jiragen saman soja samfurin jet da kuma jirage masu saukar ungulu suna shawagi a kan garin wasu sojojin somaliya da na kenya sun bar ƙauyen haluka kilomita goma sha takwas da zuwa kulbiyo a yanzu haka suna kan hanyarsu ta zuwa inda lamarin ya faru cewar wani jami'i a wani labarin kuma wakilin majalisar ɗinkin duniya a somaliya na gargaɗin akan cin hanci da rashawa a yayin da hukumar zaben ƙasar ta fara rijistar 'yan takara a zaben shugaban ƙasa da za a yi a ranar takwas ga watan fabrairu idan allah ya kai mu a wata tattaunawa ta musamman da murya amurka ta yi da jakada michael keaton daga birnin new york ya ce yana da muhimmanci a gudanar da zaɓe cikin 'yanci da kuma adalci. Labaran duniya kenan aka saurara. zan faro rahotannin namu ne daga birnin new york inda muka ɗauko ra'ayoyin wasu 'yan afirka mazauna birnin new york suka bayyana inda suke ji game da shirin sabuwar gwamnatin donald trump na ta sakiyar bakin haure ko da yake dai ba babu wata ƙasar yammacin afirka a cikin jerin kasashen da aka lissafto cewa za a ta sa ƙeyar 'ya'yansu amma ga ra'ayoyin jama'a sunana Muhammadu Laminu Ali na gidan Barabawa na Kwaruru. A wannan abin da ya faru ya bar mutane sun firgita kwarai saboda me suna ganin kamar ka'ida ne da aka kawo na doka na shigowa garin nan da kuma fita garin nan. Waton baki kowa na nuna cewa wannan ba daidai ba ne kuma ba ta adan Amurka ba ne. Saboda ba san Amurka da irin wannan halin ba. Shi yanzu haka ana buga gangami duk wani bako ko kuma mutanen da yake suka san azalinsu baki ne yadda za a yi a yi haɗin gwiwa a taimaka ma baki su fahimci ikonsu ko hakkinsu da ke garin nan domin akwai lauyoyin da suka sadakar da kansu da za su taimaka ma baki su san irin ka'idan da ke garin ga da yake suna da haki ba shi sun zauna irin abu haka ya faru tukuna mu taso ba don akwai hanyoyi da yawa da za a iya a kiyaye hakkin jama'a sunana abdulsalam ubaideji na. shugaban kungiyar mutanen ghana daga suna lakabi yan kasa association of usa an ce wai za a koma da mutane abin da zai encourage jami'an mu ne karo kowa ya ji tsoro abin da aka yi da abin da mutane suke ji da fari-fari da jita-jita abin da zai fi muna ni kowa ya saurare wato local government shi community shi da kuma wato ya zo inda duka ya san kamar in wani abu ne da yake yana damun shi da mawa kake samu information da mawa kake samu yadda za ka apply ababen da yake yake fadi na san mutane sun damu na san family members sun damu masu yara sun damu inda yake ba su da takardu sun damu da zaman yaran su don babu shakka ba wani laifi game da yaran nan ga ka haife wannan yara yaran ko ba su suka kinkimo ma kansu irin wanga abu ba shi sa da iko Allah abin da yake fadin nan ban da sho akwai wani abu da yake ni a matsayi na da na san kaman ya kamata mutum ka damu kwarai ba sunana dai Usman Muhammad kan wannan lamari da ya zo ba wani wanda yake bako a cikin wannan kasan Amerika da zai ji daɗin shi don lamurka ne ka san kowane shugaba da irin abin da shi ma ya samu gaba wannan ya zo mafi yawan mutanen cikin kasar ma ba su amince da wannan lamarin da ya shigo ba amma kuma ba yadda za a yi shi ma nashi abin da ya sa gaba kenan. zalla a najeriya kuma kungiyar kristoci 'yan siyasa daga shiyar arewacin kasar sun yi kira ga gwamnatin tarayya ta da kakkausar murya cewar ta ɗauki ƙwararren matakai akan shugabannin addini masu yin kalamai da za su iya tunzura al'umma wakiliyarmu madina dauda na ɗauke da ci gaban rahoton shugaban kungiyar captain e amuga wakilin tangale ya ce harkar zamantakewa a kasar za ta shiga halin haula'i idan har gwamnatin tarayya ba ta ɗauki matakin hana yin munanan kalamai da ka iya tunzura al'umma ba inda ya kira ga shugaba muhammadu buhari da ya hanzarta magance al'amarin lokaci ya zo wanda mu a arewa mu hadu mu san cewa da krista da musulmai mu zanna lafiya idan arewa ta zanna lafiya hakika najeriya ta zanna lafiya yawan mu ne shi ya ba mu muka samu prime minister na farko ta mun gode ma shugaban kasa yadda ya fahimci wannan bari ya dan matakin da zai nuna rashin bambanci rokon da muke yi idan muna son kanmu da 'ya'yanmu mu hade mu zanna tare gaba zai kai mu ita ma wata jigwa kungiyar kuma mai hulɗa da mata a jihar filato madam kristi dan fulani sunkur ta tofa albarkacin bakinta akan batun haɗin kan ƙasa inda take cewa hakuri za mu yi da juna ko mun ki ko mun so a arewa za mu zauna da juna ko mun ki ko mun so ba mu da wurin zuwa ba arewa ba sai dai mu yi hakuri da juna da musulmai da krista ya kamata mu haɗa kai mu gaya ma juna gaskiya mu jawa juna kunne mu gaya wa juna cewa wannan abin da ke faruwa bai yi ba allah ne ya yi mutum allah ne kuma ke da ikon ɗaukar ransa ba mutum zai fita wani rana ya ɗauki ran ɗan wanshi ba muna son zaman lafiya a najeriya shugaban ƙasa yana kokari ya kawo da boko haram sai wasu kuma suna fidda kai a wani gefe shi yasa mun fito yanzu mu ce ba mu ji daɗi ba da wayannan abubuwan da ke faruwa musamman saudan kaduna in kun duba za ku ga cewa ba fulatani zai shiga daji da sanda yake baya yawo da bindiga muna son mu san inda ak-47 dinnan suke fitowa a ninawa bayani na kenan don mu mata musamman da yara mu ne muke wahala kuma muna so ne a yi gyara shi yasa muka fito muka yi maganan nan kungiyar ta ce tana karkata kungiyar ta ce tana karkata akalarta wajen taimakawa shugaba buhari inda suke tunkaran al'ummar su da jawabai masu daɗi na jan hankali saboda arewaci ta ci gaba da zama ɗaya al'umma ɗaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Hey. Adalla wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne a nan Washington DC ga kuma shirinmu na gaba daga Mahmud Lalo. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin shirin namu ne za ku ji irin matakan da sabon shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ɗauka a wani mataki na kokarin cika alkawuran da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe. You have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico. To kamar yadda ya yi ta nanatawa a lokacin zazzafin yakin neman zaben da aka yi, shugaba Donald Trump ya rataba hannu kan batun gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, lamari mai cike da takaddama. a lokacin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na abc shugaba trump ya ce gina katangar ba amurka kaɗai za ta taimakawa ba ya kamata ku gane abin da nake shirin yi zai taimaki amurka sannan zai taimaka wa mexico muna so mu samu kasar mexico mai kyakkyawan daidaito ga masu gidajen gona da ke kan iyakokin kasashen biyu wannan abin a yi lale marhabin ne domin sukan yi korafin cewa bakin haure na fasa musu katanga a wasu lokuta masu haddasa gobara kuma a ganin jill chilton dasa katanga zai taimaka wajen hana bakin haure saka rayuwarsu cikin hadari a yankin hamada mai zafi idan aka rufe kan iyakar mutane za su daina mutuwa a gidajen gonakinmu sai dai tuni masu rajin kare bakin haure irin su Reverend Randy Meyer suka fara nuna adawarsu da wannan mataki na fara gina katanga. Gina wannan katanga zai nuna rashin mutunta makwabtanmu da kuma mutanen da ya kamata mu runguma hannu biyu. To ne dai bakin hauren da ke yankin Hyattsville a jihar Maryland marasa takardun izinin zama suka fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan wannan harka domin sanin yadda za su kare kansu idan jami'an tsaro suka tunkare su domin Trump ya ce za a tsaurara matakan fitar da bakin hauren. Lallai Trump yana da karfin ikon da ke saka mu cikin fargaba. Amma Dan Stein wato shugaban kungiyar samar da sauyi kan al'amuran da suka shafi bakin haure ya ce zai yi wuya hukumomi su samu dama aiwatar da shirin korar bakin hauren. Abin da waɗannan ƙungiyoyi ke yi shine su yi kokari su sa ya zama abu mai matukar wuya ga jami'an tsaro ta yadda ba za su iya gane wane ne yake da damar ya zauna a nan da kuma akasin hakan magajin garin rutland da ke jihar vermont christopher lewis na fatan ya shigar da 'yan gudun hijirar sida 100 cikin birnin a wannan shekarar. Muna ganin samar da sansanin 'yan gudun hijira a matsayin wata dama ta yin abin da ya dace ka yi wa dan adam sannan ta wani bangare kuma wata dama ce da za a samar da mutanen da za su cike guraben ayyukan da muke da su sai dai rahotanni na cewa siriya na daga cikin kasashen da shugaba trump ya lissafa da ba za a bar bakin hauranta shiga cikin amurkan ba saboda akwai 'yan ta'ada da yawa a kasar a yanzu halin da ake ciki shine sabon shugaban na amurka ya ce zai daina baiwa jihohi irin su new york da ke zama mafaka ga bakin haure kudaden da gwamnatin tarayya ke basu idan har su daina zama mafaka ga bakin hauren ba To a ɗaya ɓangaren kuma dangantaka tsakanin Amurka da Mexico ta fara surkucewa bayan da shugabannin biyu suka soke wata ganawa da ya kamata su yi a ranar Talata mai zuwa. A shafinsa na Twitter shugaban Mexico Enrique Pena Nieto ya bayyana janye ziyarar tasa ta zuwa fadar White House saboda takaddamar da ake yi ta gina katangar wacce shugaban ya ce bai amince a rataya wa ƙasarsa lakin biyan kuɗin aikin ba. A nashi ɓangaren shugaba Trump shi ma ya ce shi da takwaran aikinsa ne suka yanke shawarar janye haɗuwar tasu saboda ba za ta haifar da jituwa ba. to yayin da kuma ake wannan cece kuce ne Prime Ministan Birtaniya Theresa May ta kawo ziyara a nan Amurka. Dangane da ziyara ta zuwa Amurka, ina mai matukar farin ciki da mu da shugaba Trump a farkon shigarsa ofis. Wannan wata alama ce da ke nuna kyakkyawar dangantaka tsakanin Amurka da Birtaniya, wacce ni da shi muke shirin karfafa ta. Ina ga zan faɗa wa shugaban 'yan adawa cewa ba na fargabar na fito karara na yi magana da shugaban Amurka. ina iya yin haka ne saboda muna da kyakkyawar dangantaka ta musamman wacce shi ba zai iya samu da amurka ba a jiya alhamis ne dai mai taban london gabanin ziyarar tata a fadar white house a yau juma'a za kuma ta kasance shugaban wata ƙasa ta farko da za ta ziyarci trump a washington tun bayan da aka rantsar da shi firayim minista ta birtaniya wacce ta sauka a philadelphia ta yi jawabi a gaban shugabannin jam'iyyar republican inda ta ce lokaci ya yi da birtaniya da amurka za su tsama hannunsu wajen gyara wasu ƙasashe to wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da suka faru a mako guda da shugaba trump ya kama aiki baya ga batun maido da tsarin azabtarwa da batun janye kudaden tallafi ga kungiyoyin da suke taimakawa wajen zubar da juna biyu da kuma batun umarnin hana ɗaukar ma'aikata a ma'aikatan gwamnatin tarayya masu taro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla za mu sake komawa ƙasar najeriya inda ƙwararru a fannin ilimin halayen bal'adama suke ci gaba da yin tsokaci dangane da buƙatar kula da ƙananan yara da ke samun kansu a cikin watan hali a najeriya sakamakon keta haƙƙinsu bisa dalilai daban-daban malam nasiru hamza ya yi ƙarin haske dangane da illar watsi da buƙatun ƙananan yara a hirarsu da wakilinmu mustapha nasiru batsari tarbiyya kamar kowane bangare wato akwai sashi wanda yake na bayar da shawara ga ainihin yara ko bayar da shawara ga al'umma baki daya kuma wanda yake mai aikata laifi to ga abin da ya shafi wannan abu na farko shine a san meye matsalan mutum idan aka san matsalan mutum to sannan ka kamar aikin likita sai in ya san magani eh, ya san cuta sannan ya san maganin da zai bada to za a binciken yaran nan farko shin daga ina ne suka san matsalolin su har waɗannan tarbiyyar tasu ta tabarbare eh, me alakar su da uwarsu me alakar su da ubansu me alakar su da al'ummar da suke zaune a ciki me alakar su da makarantar da suke da abubuwan da suka yi kama da haka in aka yi wannan za a gane ga inda damuwar take to sai a rakka za ma'ana a mai da muhimmanci akan wannan bangare domin ba su shawarwarin hanyoyin da za su bi su gyara to kaga abubuwan da ba a bukata su ne keɓance mutum kamar a ce a keɓance mutum ana rika zuwa ana bashi wani kamar treatment ma'ana kamar ana mashi wani e, yawa hudu ba na musamman wannan ma zai sa ya fahimci cewa eh kamar ya aikata wani abu kenan to amma idan aka bar shi yana mu'amalar shi kamar yadda ya saba a cikin al'umma yana zuwa makaranta kamar yadda ya saba yana zaune a gidansu ana aiken shi kamar yadda ya saba ta hanyar wannan bangare kuma ana kiran shi a lokaci ba wani na daban da za a keɓe ba domin a yi mai nasiha to kaga zai gane cewa eh, ana ba shi shawara ne domin ya gyara halayen shi to amma idan ya kasance a an keɓe wani lokaci waɗansu mutane da bai sani ba suna zuwa suna samun shi suna ba shi waɗansu shawarwari na musamman to zai gane eto eh, akwai wani abin da ya gudana ta wannan abin zai yi tasiri a cikin rayuwar shi ko ba yanzu ba bayan ya girma zai rika tana ga wasu abubuwan da suka faru kuma ga har lokacin da aka keɓe ana bashi waɗansu shawarwari duk tana wannan abin zai zama mai takura a cikin zuciya kamar zai zama wata illa ne koko yawa illar da ke ciki shine zai hana mai sukuni watakila in yana son ya wani abun da yake na shahara ne a cikin al'umma kamar misali kila zai dace da wani bangare na siyasa to idan yana son in ya tuna da waɗancan abubuwan da suka gudana sai ga bai iyawa ko kuma yana son ya zabura ya faɗi wani gaskiya ko ya faɗa ma gwamnati wani gaskiya ko ya faɗa ma al'umma wani gaskiya ko abin da ya shafi ya kama da haka to idan tuna da waɗancan abubuwan sai tuna sai ya tsammanin cewa ko da ya tashi zai faɗi irin wannan kalami za a samu wasu waɗanda yake za su kawo suka akan irin abubuwan da ya aikata a baya amma idan aka mai da shi ba komi ba kuma sannan aka bar shi a cikin al'umma yana tafiyar da al'ummar shi ba tare da an nuna mai kyama ba kamar stigmatization a musulunci ma wannan bai dace ba wato kamar a nuna ma mai laifi aikata kyama domin a cikin motsa malik an ce warhamu za ta labala washkurullah alal afiya wato ku ji tausayin wanda ya shiga cikin wani bala'i wanda ya shiga cikin wani yanayi ko na sabo ko na bala'i ko na mene to tausaya mai ya kamata a yi kai kuma da Allah ya kare baka aikata ba to sai ka gode ma Allah akan kare da Allah ya baka me ya tausayi kawai a bashi ya ci gaba da gudanar da rayuwar shi kuma ana yi a makaranta kowace makaranta a ka'ida ya kamata a samu mai bayar da shawara guidance counselor to idan babu ma shi headmaster ko malamin wannan makaranta din to shine zai rika ba yaro wannan shawarwari akan yadda zai gyara rayuwarsa kuma ya ci gaba da gudanar da al'umarsa kuma kowane yaro ana iya a yi mai wannan kaga ba a keɓance shi ba balle a ce a'a shi ya ga an keɓance shi saboda ya aikata kaza wannan shine shawara yara Allah na nan haba yara manyan gobe yan yara kuma ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. To yanzu kuma ga Mahmud Lalu kai tsaye da sakonni da ka aiko mana ta hanyar imel. to sakonnin namu sun fara ne dangane da batun gina katanga da ake so a yi anan amurka tsakanin kan iyakar kasar da mexico kuma hafiz balarabe gusau shine sakon shi na farko wanda ya ce shugaba trump gina katanga tsakanin amurka da mexico bai zo mana da mamaki ba domin kyan alkawari cikawa shi kuwa nasiru kainuwa jiya cewa donald trump aikinka na kyau dama kin alkawari cikawa muna fatan katangar da za a gina tsakanin amurka da mexico ta zama alkhairi ga al'ummar kasashen biyu ina kira ga gwamnatin tarayya da ta taimaka ta saki sauran sunayen mutanen da suka shiga shirin nan na fawa kamar yadda ta saki a farko domin su ma sauran su amfana da shirin da fatan allah ya sa kira na je inda ya dace wannan sakon ya fito ne daga kabir nasir sheme da sagir waja sheme sakon gaba shine wanda ya fito daga wato abdulsalam tudun wada damban jihar bauchi wanda ya ce salam voa hausa don allah ku miƙa min wasiƙa ta zuwa ga mai girma gwamnan jihar bauchi mai abubakar cewa da allah ya taimaka ya kawo mana sola ta wuta mai amfani da hasken rana domin kuwa a nan cikin garin damban ba kasafai muke samun wutar nefa ba sau ya kamata gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari idan har da gaske take to ta binciki wasu manyan jami'an gwamnatinsa da ake zargi da cin hanci da rashawa akan kudin 'yan gudun hijira na arewa maso gabas tun da gwamnatin da majalisar dattawa ta kafa da ya binciki lamarin ya tabbatar da cewa akwai wasu manyan jami'an gwamnati da suka samu da laifi wannan saƙo ne daga muhammad babangida kiraji gashuwa jihar yoban najeriya sai sakon isa lawal gigir dan masanin gigir jihar yobon najeriya shi ma wanda ya ce assalamu alaikum biyu hausa allah ya sa taron gwamnonin arewa da sarakunan arewa da ya gudana a garin kaduna kan matsalar tsaro kwalliya ta biya kudin sabulu sai kuma wani sako da fito daga yakubu abdullahi dambam wanda ya ce assalamu alaikum biyu hausa a yau na rubuto muku wasiƙa ta ce dangane da cece kucen da wasu 'yan majalisar dattawan najeriya suke yi akan shugaba buhari saboda bai kori sakataren gwamnatinsa ba babacir david lawal kenan akan zargin da ake masa na yin almandahana da kudaden cire ciyawa a sansanin 'yan gudun hijira da ke arewa su gabashin najeriya ya ce ya kamata 'yan majalisar dattawan najeriya su umarci shugabansu sanata bukula saraki akan zargin da ake masa na kin bayyana dukiyarsa daman hausawa sun ce laifi tudu ne sai ka take naka ka hango na wani allah ya taimake mu amin yanzu kuma ga labarai a takaici. a yayin da shugaban kasa donald trump ya gabatar da dokoki ko kuma umarnin shugaba a wannan satin da nufin kaddamar da dokokin shigowar bakin haure kafofin yada labarai sun fara gabatar da wani daftari akan sauye-sauyen da suka auna na bakin haure Idan har aka saka hannu dokar za ta dakatar da tsari ko kuma shirin 'yan gudun hijira na Amurka da kuma dakatar da shigowar baƙi zuwa Amurka daga wasu kasashe guda bakwai. Kafofin yada labarai da dama ciki har da kamfanin dallancin labarin Associate Press da jaridar Los Angeles Times sun ba da rahoton dalla-dallan sauye-sauyen kamar yadda ma'aikatansu suka samu. Ba a tantance yadda za a kwatanta sauyin da doka ko kuma umarnin shugaban ƙasa na ƙarshe ba. amma yawancin manufar da ke cikin daftarin sun yi daidai da furuci da trump ya yi ko kuma matsayinsa a lokacin yakin neman zaɓe Firaministan Birtaniya Theresa May za ta gana da shugaban kasar Amurka Donald Trump a yau Juma'a a fadar White House inda shugabannin biyu za su yi wani taron da 'yan jarida na haɗin gwiwa. Theresa May ita ce shugabar wata ƙasa ta farko da za ta gana da Trump a Washington tun da ya ɗare kan ragamar mulki. su biyun sun ɗauki matakan yi wa dangantakarsu da wasu ƙasashen kwaskwarima musamman akan harkokin kasuwanci ministan harkokin wajen rasha ya ce zaman tattaunawa samun zaman lafiya a ƙasar siriya da aka shirya yi a ranar 8 ga watan fabrairu an tura shi zuwa ƙarshen watan na fabrairu Sergei labarab ya ba da sanarwar ɗage zaman a yau Juma'a a wajen wani taro a Moscow da aka yi da wasu ƙungiyoyin 'yan tawayen Siriya. lavrov bai bayyana dalilin da ya sa ake ɗage tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya za ta shiga tsakani a geneva ba tuma da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci to amma idan allah kai mu an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru chadi wato takwas da rabi ke na agogon ghana za mu dawo muku da wasu sabbin shiri yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu akan wannan shiri baba ya maƙeri musamman wato nazir ahmed hausawa da kuma wato mai gabatar da ainihi ko kuma mai bada umarni wato julie gresham kenan da kuma injiniya na wannan lokaci baba ya koma makeri ke sallama da ku a huta lafiya amma sai a dan saurara ga shirin yau da gobe na tafe wanda usman ahmad kabara da maryam bashir bugaji da kuma safina so dangi za su gabatar